Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Dr. Hassan na marubuciya Rashidat Usman wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Marmashi ita ma ummata ta ce, "Oke, ba damuwa, na gode." Umma ta karasa magana tana cire falmata daga jikinta, ta shige cikin gida. Habib da kallo ya bi falmata, idan ba idanunsa ne suka masa karya ba sai yake ganin kamar soyayyar Hassan yake hangowa cikin idanun falmata. Sai dai yana ƙaryata ganinsa domin kuwa baya tunanin falmata za ta saurara san, saboda irin wulakanta tan da ya yi. Ajiyar zuciya ya sauke ganin kamar yanzu falmata ta shiga cikin yanayin damuwa. Ya sa shi cewa, ki shiga cikin gida za mu yi waya. Kada kanta falmata ta yi ba tare da ta ce masa komai ba ta shige saboda wani irin damuwa ta shiga cikin ta shiga ciki yanzu. Magana na fitowa daga bakinta kuka ne zai biyo baya. Shiru Habibe yana tunani, anya kuwa ba shuka zai yi wani ya zo ya girbe ba? Kamar har yanzu Hassan na zuciyar falmata, duk abin da ya mata. Ban san wani hali zan shiga ba idan na rasa ta a wannan karan. A wannan lokacin zuciyata ba za ta iya jure haƙurin rasa ta ba. Ya Ubangiji na ka duba halin da nake ciki na soyayyar wannan baiwar taka. Ka sa mata soyayya ta a cikin ranta ya Allah ka cika min burina ban da niyyar cutar ta. Da zuciya da zuciya ɗaya nake tare da gas nake santa. Farin ciki na tanadar mata ya Allah ka dubi kyakkyawar niyyata. ya kara sau addu'ar cikin ransa yana buɗe motarsa ya shige tare da barin ƙofar gidan cike da tarin tambayoyi a cikin zuciyarsa cikin gida kuwa doctor yana zaune a kujerar falon ya yi shiru zuciyarsa ta kasa sukuni yana cikin tashin hankali tare da matsananciyar damuwa yana son ya tambayi umma yadda suka yi a station sai dai yana tsoron umma domin kuwa ya fahimci zuciyarta a kusa take da shi shigowar antiya na da aje da kuma baba bukare cikin falon ya sashi saurin tashi ya shiga bedroom din umma da sauri domin kuwa tsoron hada ido da antiya na yake kusa da umma antiya na baba bukar ne cikin murmushi da tsokana tamkar babu abin da ya faru ya ce wa umma matar babban yaya ya jikin dai na ga yanzu kin yi raskin kyau tamkar ba wacce ta tashi daga jinya ba Alhamdulillah jiki ya yi kyau yanzu saura mu ci gaba da addu'ar Allah ya bayyana mana yaya mala. Umma marmashi dai ta ce alhamdulillah bukar jiki ya yi sauki an samu inda su baban Hassan suke yanzu ma haka hukuma sun tafi ɗauko su. Masha Allah abu ya yi kyau Allah ya dawo da su cikin ƙoshin lafiyarsu. Da Amin Umma ta amsa Antiya na ce ta dubi Umma ta da cewa sannu Umman Jalila alhamdulillah jiki ya yi sauki Allah ya ƙara afuwa. Sannu Umman Cike da kunyar abin da Hassan ya musu Umma ta duba antiyana ta ce alhamdulillah maman Salisu. Jiki alhamdulillah ya yi sauki sosai. Ya labarin Salisu har yanzu bai zo ba ko ya makale a Abuja ne. Marmuci antiyana ta ta ce ai bai zo ba amma gobe yana hanya idan Allah ya kai mu. Da Allah ya nuna mana Umma ta ce tana duban Hajja cike da nutsuwa da kuma girmamawa ta ce an wuni lafiya Hajja. Lafiya alhamdulillah ya muram ya karfin jiki alhamdulillah Hajja jiki ya yi karfi. Hajja, jiya Saifuddin yake sanar da ni abin da ke faruwa tsakanin Hassan da Falmata. Wallahi ban ji daɗi ba, abin bai min daɗi ba. Abin da na guda kenan daga farko na ki auren nasu saboda na san halin Hassan ba kirki gare shi ba. Da a ce da hankali na san da wannan abin yake shirin faruwa, da wallahi ba zan bari hakan ta faru ba. Hajja, ki taya ni bawa bukar da yana haƙurin abin da Hassan ya musu. Tabbas ya yi laifi mai girma amma duk da haka shi ne ya yi asarar samun mace ta gari. mai haƙuri tare da biyayya. Falmata ba za ta taɓa taɓewa ba saboda biyayyarta da kuma haƙurinta. Na tabbata ta ta samu mijin da ya fasa komai na rayuwa. Marmishi je ta saki tare da gyara zamanta ta ce yana da bukar ko kaɗan ba su ƙullace ku a ransu ba domin sun san muddin kuna nan ba za ku bari yasan ya wulaƙanta falmata ba amma ga su nan za su faɗa miki da bakinsu. Baba Bukar Numfashi ya sauke tare da cewa matar babban yaya ba ki da laifi a wajenmu. Hassan shi ne ya mana laifi shi kuma ya wuce. Haka Allah ya kaddara, Allah ya sa kan shi ya fi alkhairi, Allah ya ba wa kowa abokin zamansa na gari. Murmushi anti ta saki tare da cewa umman Jalila. Kar ki ɗauka a cikin ranki cewa muna jin haushi wallahi ko kaɗan babu haushinki cikin ranmu. Sai dai idan Hassan ba zan sai dai idan Hassan ba zan ɓoye muku ba. na rike sa cikin raina domin kuwa ya wulakanta mu wulakanci na shan gishiri wanda ko wani bare ne ba zai mana wannan wulakancin ba zagi cin mutunci da gani har baban salisu babu wanda ban fuskance sa ba daga wajen hassan hassan sai dai kawai na kalle shi da ido na amma har abada abin da ya mana ba zai taɓa gogewa daga cikin zuciyata ba karki damu umman jalila babu komai cikin raina tsakanina da ke sai alkhairi Numfashi Umma ta sauke cike da takaicin Hassan wai ɗan da ta haifa a cikinta shine ya wulakanta ƙanin ubansa da matarsa. Tabbas sai ta hukunta Hassan hukuncin da ba za ta taba masa da ba zai taɓa masa daɗi ba sai ya gane kuskurensa a lokacin da bai da halin gyarawa. Muddin tana numfashi falmata ta zama haramun a gare shi ko da kuwa kan yana nufin mutuwarsa ne. Na gode sosai da kuka min uzuri, tabbas Hassan ya aikata mummunan abu, kuma insha Allahu sai ya girba abin da ya shuka. Hassan da ke cikin bedroom ɗin Umma ne yana sauraron duk abin da su Umma suke tattaunawa ne. Ya sa shi shiga cikin mugun tashin hankali. Gumi ne kawai yake gudu a jikinsa ya kasa zaune ya kasa tsaye sai kaiwa da komowa yake. A fili ya furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Yanzu babu mutumin da zan ji sanyi a wajensa babu mai min uzuri. Numfashi ya sauke yana jinginuwa jikin bangon bedroom ɗin. Ringin ɗin wayarsa ne ya ji a hankali ya mai da kallonsa ga wayar. Dr. Saif ya gani a rubuce. Hannunsa ya sa cikin sanyin jiki ya ɗaga wayar. Muryar Saif ya ji yana cewa ka zo asibitin ka yanzu muna ciki ni da baba da Jalila ka yi sauri suna buƙatar taimakon ka Ka sanar da umma. Ya karasa magana yana kashe wayar. Dokta cike da tashin hankali ya fito yana cewa umma an kawo su baba asibiti na zan tafi yanzu. Ya karasa magana yana ficewa cikin sauri baya son kallon sa antiyana. Umma da antiyana har hajja duka tare suka tashi tsaye su ma suka nufi asibitin cikin tashin hankali falmata kuwa tunda ta shige cikin bedroom ɗinta babu abin da take sai kuka wani haushin doctor take ji da ya shiga tsakanin farin cikin su tabbas har Tabbas har yanzu idan ta ce babu soyayyarsa a cikin zuciyarta to ta yi ƙarya domin soyayyarsa a cikin jininta yake cire su abu ne mai matuƙar wahala. Sai dai a yanzu ta shirya wa rayuwa babu shi ko da kuwa hakan zai zamo sanadiyar rayuwarta. Ba za ta koma ga Hassan ba za ta rarraci zuciyarta da ta taimaka ta cire Hassan a cikinta ko da kaɗan ne ta bawa Habib domin shine mutumin da ya dace da rayuwarta. me yasa har yanzu na kasa cire shi a raina duk da wulakanta ni da yayi wace irin soyayya nake masa haka na fara tsana zuciyata da har yanzu ta kasa cire mutum mafi muni a cikinta wanda ba shi da burin farin cikinta kullum cikin wulakanta ta yake amma ta kasa ganewa ita koyaushe masoyi take sa alhalin babban makiyinta mai burin ganin bakin cikinta wanda tunda ta zauna da shi farin ciki na lokaci kalilan ta samu wanda baya daraja ta wani irin zuciya ce wannan mara kishin kai da tunani wanda bata san maƙiyinta ba ki taimaka ki cire sai daga cikin ki dan Allah wallahi ba na buƙatar sa a rayuwata amma ke kin kasa gani akan kullum neman hanyar da zai ƙara shigo min rayuwata kike ta ƙara da tana dukan kirjinta cikin matsanancin kuka mai tsima zuciyar duk wanda ke sauraron ta dole ne ma ya tausaya mata komai rashin imanin mutum hoton doctor ta ɗauko daga cikin akwatinta ta riƙe a hannunta cikin kuka take cewa ka cuce ni ka cuci soyayyar da ke tsakaninmu ka haramta zama tsakanina da kai ka ci amanar zuciya da ta amince maka ka ɗauki alhakina gashi na kasa cire ka cikin raina me yasa me yasa ka makale a cikin rayuwata ka zalunce ni da yawa ka hana rayuwata sukuni ka saka min son ka sannan ka guje ni ka barin da tarin bakin ciki ban san ya zan yi da zuciyata ba a kanka amma dai na san ko da mutuwa zan yi ba zan taɓa komawa gidanka ba zan nesanta da kai na san zan sha wahala sai dai fa ka kassara min rayuwata ko da waye ba zan taɓa yin farin ciki ba kamar ina tare da kai wayo Allah na ka kawo min ɗauki cikin rayuwata ina cikin garari magana take tamkar shi ne a gabanta jin motsin da ta yi bakin kofar ɗakin nata shi ya sa ta saurin goge hawayenta tare da kwanciya ta rufe idanta tamkar mai bacci domin kuwa ba ta son kowa ya fahimci halin da take ciki za ta ɓoye damuwarta ita kaɗai ba za ta taɓa yadda mama da ma sauran jama'ar gidan su fahimta ba har yanzu akwai hassan cikin zuciyarta ba anti ya gana ce ta ɗaga labulen jin kamar shashshekar kuka ganin falmata tana kwance idanun ta rufe yasa ta sakin labulen ita a nata zaton bacci falmata take yi Jin alamun antiya gani ta fita ya safar mata tashi tana jawo furtan dakto. Inda ta ɓoye ta hau ya yagawa ta da sas cikin leda ta kulle. Fitowa dai ta shiga kicin ta saka cikin wuta ta fito. A tsaye ta ga antiya gana. Barandar Raja cike da mamaki antiya gana ta ce, Ke falmata, ba yanzu na a ɗakin ki ba na samu kina bacci. Wai ma me kika yi a cikin kicin ɗin ne? Falmata amma ta yi tamkar na masu bacci tana limshe idanuwanta ta ce, Antiya gana, yaushe kika shiga ban sani ba ai yanzu na tashi tare da na kulle ɗazun kafin na kwanta bacci shine yanzu da na tashi na fito da ita yawanci leda ne shi yasa ma na saka a wuta abin da ya kai ni kicin ɗin kenan jinjina kanta an antiya ga na yi tare da mata nuni da shinkafar da ke cikin leda ta ce oke ki ɗauki shinkafar nan ki gyara ni bari na yi jajjagen kayan gwari ko da to falmata ta amsa cikin ɓoye damuwarta domin kuwa mawuyacin abu ne ka fahimci tana tare da damuwa a wannan lokacin Tire ta ɗauko tare da juya shinkafar tana tsince ta. Suna zancen duniya da antiya gana da take tattagen kayan miya. Ajiran Mala Special Hospital. Umma, Baba Bakar Hajja, Antiya na duk suna tsaye wajen bakin emergency. Dokta da Saif sai dokta Malik su ne suke duba su baba. Cikin emergency ɗin sun fi 30 minutes ciki, sannan dokta ya fito yana sharce gumi sai faman ajiyar zuciya da yake saukewa. bayansa dr saif ne shi dr malik har yanzu yana ciki baba bakar cike da tashin hankali ya ce me ya same su ku faɗa mana kun tsaya kun yi shiru sai faman sharce gumi kuke tamkar wasu marasa gaskiya dakto kansa na ƙasa ba zai iya kallon baba bakar ba ya fara magana baba ba wata matsala ba ce mai yawa tsorata suka yi shine ya jawo hawan jinin baba ya tashi ita kuma anti suma ne ta yi amma duk an masa allurar bacci saboda su samu nutsuwa su tashi a nutse Bayan haka babu wata matsala sai ta ciwon yunwa da ya kama su wato ulcer bayan shi ba wani abin. Gabaki ɗayansa ajiyar zuciya suka sauke sannan suka samu waje suka zauna. Umma harara ta daka wa dakto da ya sa shi barin wajen cike da sanyin jiki. Umma Saif ta kalla tare da cewa Saifu ina 'yan sandan suke da kuma Jummai. Numfashi Saif ya sauke shi ma cike da damuwar halin da abokinsa yake ciki ya ce Umma sun shige da ita station za ku iya shiga ku ga anti jalila ni zan shige ofis allah ya ba su lafiya da amin suka amsa sai ya shige su ma suka shiga emergency din suna kwance dukkansu suna bacci zama umma da hajja suka yi yana da baba bakar suka musu sallama suka tafi tare da alkawarin cewa baba bakar zai dawo anjima zama ya cikin ofis ɗin tare da zuba masa ido yadda yake zaune ya shiru yana tunani tamkar wani maraya sef cewa ya yi tunani ba shi bane abin da ya kamata ka yi a halin yanzu. Mafita ya kamata ka samu kanka domin kuwa wannan damuwar za ta iya sa maka ciwo kuma ka san da hakan. Numfashi doktor ya saki tare da ɗago idanunsa ya kalli sef ya ce na san damuwa yana saka ciwo amma ka san dole a halin da nake cikin yanzu dole damuwa ta zame min ɗabi'a domin kuwa ina cikin tashin hankali. Iyayena duk sun juya min baya ga mata ta fara raina ni har bakar magana take faɗa min saboda ta tsane ni. sef dama akwai ranar da za ta zo falmata ta tsane ni ina cikin tashin hankali sef na rasa mafita na rasa ya zan yi hmm. hassan kuskure ka riga da kayi shi abin da ya faru ya faru ka ɗauka wannan ka ƙaddarar ka ce kuma ka ɗauke shi a matsayin jarabawa ni yanzu tambaya ɗaya zan maka kana son falmata tsakaninka da Allah yanzu kana ji a ranka cewa ba za ka ƙara mata laifi ba za ka zauna da ita har ƙarshen rayuwarka sannan za ka iya rage wannan zafin zuciyar taka dakto ɗauko kan sai ya kalli saif tare da cewa wani irin tambaya kake mu wanda kai kake da amsarta kai shaida ne akan soyayya da nake yi wa falmata me yasa za ka tambaye ni abin da ka sani numfashi saif ya sauke tare da cewa idan har ni ne shaidarka duk sanda aka tambaye ni wace soyayya kake yi wa falmata amsar da zan bayar ita ce ba ka santa sannan kai makiyinta ne na gaske wanda baya ƙaunar ganinta cikin farin ciki Wannan ita ce amsa da zan bayar muddin ni ne shaidarka. Da sauri a razana ya ɗago kansa ya kalli Sef cikin tashin hankali ya nuna Sef da yatsa ya ce, Shaidar da za ka min kenan a shaida ma kai ma kana cikin waɗanda ba sa ƙaunata da falmata? Ka ba ni mamaki Sef, me yasa za ka min wannan mugun shaidar? Ba mugun shaida ba ne Hassan. Gaskiyar abin da na sani kenan da tarin hujjojin da suka nuna magana ta gaskiya ce. ka fi kowa sani cewa na fi kowa ƙaunar rayuwarka da falmata hatta kai ma kanka na fi ka son ka yi rayuwa da falmata hujja ta ta farko ita ce ranar da na fara kama ka kana yi wa falmata fulani hango illar da ke ciki yasa na baka shawarar cewa ka daina mata ka bar ta ta haihu ko da 'ya'ya biyu ne idan ya so kwaye fulanin ɗin daga baya na nuna maka lokacin da kake mata wannan fulanin ɗin zai iya jawo mata matsala a mahaifarta a lokacin da na baka wannan shawarar da kana son falmata kana son farin cikinta za ka karɓi ta amma saboda ba ka son ta sai ka nuna min cewa a haka kake so ka ci amarcinka baka shirya wa haihuwa ba ka nuna min cewa ka fi ni son falmata kuma yar uwarka ce duk yadda na so na fahimtar da kai sai ka kasa fahimta hassan wallahi wallahi 'ya'ya suna tare wasu ƙalubale da a ce ba ka yi wa falmata planning ba har allah ya baku rabo ko ka haihu wallahi dole falmata za ta dawo gidan ko don saboda 'ya'yanta komai tsananin laifin da ka mata za ta dawo ta ci gaba da haƙuri domin ta riƙe yaranta domin kuwa ta san duk gidan da ta je ta hankalinta yana kan yaranta duk da daɗi duk da daɗin da za ta ji a wannan za ta gwammace garar bata gidan da 'ya'yanta suke ciki ko da kuwa garin rogo ake ci a wannan gidan amma saboda son zuciyarka da kuma son duniya ka ce sam kai baka buƙatar haihuwa wallahi 'ya'ya rama ne hujjata ta biyu Sanda kake cin mutuncin falmata da iyayenta na nuna maka hakan san ba daidai ba ne. Na nuna maka cewa kar ka yanke hukunci cikin zargin da baka da tabbas. Na ce ka tsananta bincike har sai ka gano gaskiya sannan ka yanke hukunci. Na nuna maka ka daina cin mutuncin matarka da iyayenta amma kaki Zagi cin mutunci babu wanda baka musu ba. Ka biya wa son zuciyarka ka aikata abin da ka ga dama har zuciyarka ta cuce ka. ta sa ka karabu da matarka ta kai ka ta baro ka da ke Allah ba azzalumin bawansa bane sai gashi wata hudu katal da sakin matarka Allah ya bayyana gaskiya komai ya fito fili yanzu duk wanda aka lissafa wannan rashin mutuncin da kai shaidar da na maka shi ma shi zai yi maka shiru doctor yana sauraron dr sef cike da nadama gami da da na sani kafin cikin sanyin murya ya ce wallahi wannan abin da na yi ba shine yake nuna ba na son falmata ba Wallahi ina son ta soyayya ta haƙiƙa. Wallahi sharrin shaiɗan ne ya shigo zuciyata na aikata dukkan wannan abubuwa. Amma wallahi yanzu a shirye nake da na gyara kuskure Na na yarda na yi laifi amma me yasa ba za a yafe min ba? Ba wai yafe maka ne ba za a yi ba, laifin naka ne mai wuyar yafiya. Amma idan har da gaske kake za ka gyara kuskurenka kuma kana son falmata, zan taya ka yaƙin dawo da matarka gidanka kuma in sha Allahu za mu yi nasara. Na tabbata akwai soyayyarka a zuciyarta sai dai ba kamar da ba. Amma za mu dawo da soyayyar yanzu abin da za a yi za mu je gobe da daddare. ma haɗu da Falmata insha Allah, komai zai daidaita. Hmm. Allah ya sa Saif na gode sosai kana bani gudunmawa cikin rayuwata na gode. Ya magana sa cikin sanyin jiki gami da fargaba. Sun ɗan jima da Saif kafin ya fita nasa ofis ɗin. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.